C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedunia et de Michel Joseph. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci shida. 21 da da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rashin samun maslaha kan almajiran tsangaya a Kaduna bayan dawo da su daga jihohi, buɗe gidan kangararrun yara a Borno, sai rahoto kan kare dazuka a jamhuriyar Nijar. Muna da shiri na a daina shan kwaya da Binta S Yaro ke shiryawa daga Washington DC, inda za mu kammala kamar yadda muka saba a ranakun Litinin da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan goma, yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suka mutu. A jiya Lahadi, Jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar tabbatar da wannan sabuwar ƙididdiga. a 'yan kwanakin da suka gabata shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya shiga shafin twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan goma inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da daukan matakan daƙile yaduwar cutar ta covid-19 har zuwa yanzu amurka ce ja gaba a yawan masu ɗauke da cutar a duniya inda take da mutum miliyan biyu da digo biyar yayin da wasu sama da mutum dubu ɗari da ashirin da biyar suka riga mu gidan gaskiya a cewar jami'ar ta johns hopkins a ƙarshen makon nan jihohi biyar ne suka ba da rautannin karuwar barkewar cutar a amurka inda florida ta samu sabbin mutum 9,585 da suka harbu da cutar cikin sa'o'i 24 to mataimakin shugaban amurka mike pence ya ɗora laifin ƙarin yaɗuwar cutar da ake gani a 'yan kwanakin nan akan matasa inda ya zarge su da yin fatali da ƙa'idojin da aka gindaya na kare yaɗuwar cutar ta coronavirus. yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na cbs mai taken first the nation a jiya lahadi pence ya ce babu haufi karin ayyukan gwaje-gwaje da aka yi ya kai ga gano karin mutane da suka harbu da cutar ya kuma kara da cewa matasa da ke taruka iri-iri ne suke watsi da matakan kariya da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa na yadda za a bi lamarin sannu a hankali wajen maido da harkokin kasuwanci jihohin da suka samu ƙarin mutanen da cutar ta harba sun hada da florida texas da arizona inda ranar juma'a kadai an samu sabbin mutum dubu arba'in da cutar ta kama a kasar baki daya shi dai mataimakin shugaban na amurka ya soke wata ziyara da ya shirya zai kai a jihohin na florida da arizona saboda karin adadin mutanen da cutar ta kama a jihohin biyu har ila yau amurkan shugaba donald trump ya ce san ba a taba sanar da shi cewa wani rukunin sojojin kasar rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan taliban tukwicin kudi a ɓoye don su kashe dakarun amurka da ke afghanistan trump ya shashantar da wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa wanda ya rawaito cewa wasu jami'an leƙen asirin amurka sun gano cewa jami'an tattara bayanan sirri na rasha na da hannu a yunkuri ko kisan da ake a nahiyar turai a wani mataki na haifar da rudani a yankin yammacin duniya da kuma wasu kashe-kashe da aka yi a afghanistan a bara kuma har ma an sanar da shi a watan maris amma shugaban na amurka ya shiga shafin twitter ya musanta rahoton yana mai cewa babu wanda ya sanar da shi cewa rasha na sa ana kashe sojojin amurka a afghanistan kamar yadda jaridar new york times mai yada labaran ta ruwaito kuma ko mataimakinsa shugaban amurka mike pence da shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows ba sanar da shi ba akalla dakarun amurka ashirin a kashe a afghanistan a bara sai dai babu masaniya ko waɗanne ne ake zargi rashina da hannu a mutuwarsu masu suka sun sha ikirarin cewa shugaba trump kan tunkari batutuwan da suka shafi rasha da sassauci cikin sama da shekara uku da rabi da ya kwashe yana mulki amma nashi bangaren ya ce babu wani shugaban amurka da yake nuna wa rashin matsin lamba kamar shi ita dai rashin da kungiyar ta taliban sun musanta wannan zargi da jaridar ta new york times ta wallafa wani babban jami'in amurka ya yi zargin cewa iran za ta zama dillaliyar sai da makamai muddin majalisar ɗinkin duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayan makamai ba wakilin amurka na musamman kan harkokin iran brian hook ne ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associated press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular larabawa a dai shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta kakaba takunkumin sayan makamai akan iran wanda wa'adinsa zai kare a watan oktobar wannan shekara jami'in na amurka ya ce a yi watsi da barazanar da iran ke yi na cewa za ta mai da martani muddin aka sabunta takunkumin shi dai wannan haramci na sayan makamai ya hana ƙasar ta iran sayan jiragen sama tankoki da jiragen ruwa na yaƙi da sauran makamai a fili sai dai hakan bai kore zargin da ake mata na shigar da makamai cikin yemen inda take marawa 'yan tawayen hutu baya ba ita dai iran ta musanta zargin aikawa da 'yan tawayen na hutu makamai hukumar zaɓe a somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaɓen majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba shugabar hukumar halima ismail ibrahim ce ta sanarwa majalisar wakilan ƙasar inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa rashin tsaro ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar covid-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaben a dadai an tsara za a gudanar da zaben ne a ranar 27 ga watan nuwamba yayin da wa'adin shugaban kasa zai kare a ranar 8 ga watan fabrairun baɗi a halin da ake ciki hukumar ta ce ana buƙatar akalla wata tara nan gaba kafin a sake wani sabon shiri domin gudanar da zaɓukan. gwamnonin jihohin arewa suka ɗauka na mai da almajirai jihohinsu na asali don ƙalubalen annobar coronavirus har yanzu tsugunar da almajiran na zama abin da ke neman gagara musamman a jihar Kaduna. Don gwamnati ba ta ce ta amince almajiran su ci gaba da tsarin tsangaya ba sai dai su rika zuwa karatu daga gidajen iyayensu. Dama jihar Taraba ta ki amincewa da karɓar almajiran bare a je ga maganar tsugunar da su. Ga rahoton Isa Lawal Ikara. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta dage ne cewa ba za ta lamunci maganar kawo almajirai daga wasu jihohi zuwa jihar Kaduna don yin almajiranci ba. sai dai idan yara za su zauna a gaban iyayensu ta hanyar zuwa makarantun boko da safe idan yamma ta yi kuma su ɗauki allo don su je karatun addini shi ma. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna. kuma ta yi wa muryar amurka karin haske game da matsayar gwamnatin ta jihar kaduna karatu kam ai dole ne za a yi amma mu abin da ya fi damu mu yara su zauna gaban iyayensu su je makaranta su samu kulawa kuma su samu tarbiyya ka ɗauko ɗan shekara hudu ɗan shekara biyar wanda bai iya wanka ba bai iya tsarki ba kamar ka ɗauko shi daga ko sokoto nasarawa ko yobe ka kawo shi jihar kaduna ba tare da wani ɗan uwa ba tare da wani iyaye ba da sauransu sannan kuma kaga mutum ya ɗauko ƴaƴa guda hamsin sittin yaya ma kula da nashi balanta a ce ya kula da irin wannan garken ƴaƴa to duk mu abin da muke faɗi kenan kuma ka san tarbiyya tana hannun iyaye ne hajiya mutane suna maganar fasali za ku canza wa abin nan koko za a daina ne gaba daya. mun ba za a yi bara ba amma karatu suna ci ba mu son mu ga yara suna yawo akan titi suna neman abincin da za su ci ƙarshen ta yaro ya je ya salwanta sai dai kawai ka ji iyaye suna ce haka Allah ya kaddara ko kuma kwana ne ya kare wato za a yi karatun allo amma yara su taso daga gaban iyayensu su yi karatun allo su koma gidansu kenan kwarai da gaske kamar yadda mu ma muka yi ka je ka samu ilimin zamani in ka dawo ka huta kuma ka tafi makaranta ka je ka karatun ka na Qur'ani kaga ka hada guda biyu kenan. Maganar dakatar da ɗauko almajirai daga wasu jihohi zuwa Kaduna don karatun allo dai bata samu karbuwa gurin malaman tsangaya ba saboda akasarin malaman na ganin gyara ya kamata a yi wa tsarin ba a ce an yi watsi da shi gaba ɗaya ba. Imam Muhammad Awal Adam a Sudani na cikin waɗannan malamai na tsangaya da ke ganin maganar almajiranci ma ba za ta yiwu a ce wai an hana ta gaba ɗaya a wannan ƙasa ba. Idan fa babu maganan a ɗauki mutum daga wani gari a kai shi wani gari ya karatun almajirci na alkur'ani shi fa babu almajirci kuna so ku ce shi kenan an kashe almajiranci kenan in dai aka faɗi wannan an kashe almajirci to me matsayin ku idan an ce an hana almajiranci a ai shi ba zai baru ba tunda hukumar dokar kasa ba ta hana mutum ya je inda yake so ya rayu ba duk kowane dan Najeriya amma kun yarda da matsalolin da gwamnati ke nunawa cewa tana tattare da wannan harka ah, to ai mu matsaloli dama mu mun kuma gwamnati sanin matsalolin mu ka ki ta saurare mu ne wa'annan matsalolin namu mu mun san su amma kaso tamanin cikin ɗari hukumomi ne ke da ikon su gyara shi na sa mutanen nan a cikin tsarin gwamnati gwamnati tana fitar da kudin education makarantu allo ko naira ɗaya ba a basu maganar almajiranci dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma na ƙasa musamman ma dai yunkurin da gwamnati ke yi na ganin ta hana harkar gaba ɗaya abin da wasu malaman tsangaya ke ganin ba zai taɓa yiwuwa ba domin ko a kundin tsarin mulki suna da yanci kuma harka ce da aka daɗe ana yin ta a ƙasa saboda ka sai dai idan gyara ta kawai za a yi ba haramta ta baki ɗaya ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaishe ka Isa, a Barna kuma gidan kula da kangararrun yara aka buɗe don cusa tarbiyya ga yara da suka bijirewa dokoki da ladabin iyaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya aiko mana da rahoton. Gwamnatin jihar Borno ta ce ta gina gidan ajiye wasu kangararru da kuma za a dinga ilmantar da su da basu tarbiyya. Kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Hajiya zuwa Gambo ne dai ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri. Ta ce gwamnatin ta ɗauki irin wannan matakin ne ne don rage irin matsalolin da ake fuskanta don kuma samun al'umma na gari ganin cewa yara su ne manyan gobe. Muna da wani gini da gwamnati ta gina. To wannan gini dama kamar dai ana ajiye yaran da ba su cin magana irin tangarɗaɗɗun yara. A yanzu haka za mu iya ajiye yara har wajen ɗari biyar. An sa gadaje da katifu da kayan har abinci ma za iya musu har da generator da water system. Banda haka kuma akwai makarantar mu makarantar ta lalace amma da yake makaranta ce ta yaran da ba su da iyaye wato marayu da wasu kuma da iyayensu ba su da ƙarfi tunda ba a biyan kuɗin makaranta makaranta ce ta gwamnati to makaranta ta lalace mai girma ya ba da izini aka gyara makaranta har da air condition da kujeru na zamani da duk da abin da na'irorin aikin zamani ya saka mana ya kasance makarantar matsayinta ya zo ɗaya daidai da mega schools da suke kasan nan gaba daya to ko me gwamnati take yi game da irin matsalolin da ake samu na cin zarafin mata ga dai abin da kwamishinan ke cewa to na farko dai ba a taba nuna irin kwazon da aka yi a kan cin zarafin mata ba sai a wannan lokaci wato kwana mun ware kwanaki goma sha shida muka tara mata aka ce a'a ba za mu yadda da maganan fyaɗe ba ba za mu yadda da irin duke-duken da ake wa mata akan ba gairan ba dalili kuma duk da aka mata fyaɗe mun ba ta murya ta fito ta gaya ma duniya muna haɗa kai da 'yan sanda da hukumar shari'a da dai ƙananan ah, ƙungiyoyi na tallafa ma mata har da na addini da sauransu kuma haka gwamnati ta gina inda idan baka da wani gata ka shiga cikin wannan hali za a aje ka a can din kuma za a koya maka sana'a in ka koyi sana'a kuma a baka abin da za ka yi amfani. to ko adadin marayu nawa gwamnatin take da shi yanzu haka da kuma suka dauki ɗawainiyar karatunsu. yanzu dai waɗanda ma muka karɓo su cikin satin da ya wuce guda ɗari biyu ne daga ah, kano inda gwamnatin kano ta haɗa gwiwa da ta borno ana ba su ana ilmantar da su a nan cikin uh, orphanage din yanzu akwai 22 wanda su dindindin yara ne kanana ba sa tafiya su je ko ina amma wa'annan din yawancin su sai kaga ko ba uwa ba uba ko kuma dai dangi haka so muna ba da su su yi hutu su dawo sai mu mai da su uh, makaranta to a takaice dai yaran sun kai wajen ɗari uku. hajiya zuwa gambo kenan kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar borno ke bayani game da irin ayyukan da ma'aikatar ta ke yi a jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Oh gawa da dori. Mai lamarin garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. garin nan sai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Lamba lamba sauraro kuna ci gaba da sauraron rahotanni ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun fara bin diddigin halin da ake ciki a gandun dajin Termut da Tintoma sakamakon lura da irin barazanar da dabbobin daji ke ciki a wannan yanki, inda mafarautan bayan fage ke saba dokokin gandun daji. Kazalika ga matsaloli masu nasaba da ayyukan haƙar man fetur. Jagoran kungiyoyin Malam Muhammad Bashar ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da su lemo Mini Barma. Wannan gandun daji wanda ake ce ma Reserve Natural National Determinate da Tuntuma. A yau dai cikin duniya wurare kaɗan ne ake iya samun irin shi inda za a samu wasu dabbobi wanda ana ganin cewa eh, lalle suna ma cikin wa'anda suke neman su ɓace sam a cikin balbalin ƙasa mu allah ya bata wannan arzikin wanda ita tana da wannan abun da take alfahari da shi to wani hanyoyi na gari ya kamata su ƙungiyoyin harar hula su bi kanan ma ga na rezo esperance yadda za su kawo gudunmuwarsu eh, tare da gwamnati yadda za su taimakawa don a yi yaƙi da duk wani abin da zai kawo ci baya bisa kan eh, wato wannan ita reserve din kashe-kashen dabbobi eh, kowa ya sani dai yadda ma'aikata suke ko na sojojin koko na hula hula wanda in sun tahi rangadin aiki wannan yankin suna yawan kashe dabbobi su taho da su koko su ce su kamo su su zo su yi kiwon gida da su to yaya za a yi a yaƙi da wannan eh, ta'assar da mutane suke yi saboda eh, akwai dokoki na haɗin gwiwan ƙasashen duniya baki ɗaya wanda suka yi tur da allah wadai da irin wannan ayyukan kuma sannan eh, yaya za a yi kamar aikin man fetur da ake yi a wannan yankin ba zai zama ba cikas ga su wa'annan dabbobin. Ina mafitar wannan matsala ta barazanar bacewar nau'o'in dabbobin nan na eh, dashin tintuma da termit. Eh to cikin eh, nazarin da gwamnati ya yi ya ga cewa yana iya yayyar shesheniya eh, tare da wata kungiya mai zama kanta wadda ake cema nuwe don ta kawo eh, gudunmuwata wajen ita delegation de gestion din kenan yadda za a ba ta dama tare da taimakon al'ummar turai wadda ake cima union european yadda za su iya su kawo kudadensu da kayayyaki yadda za a taimaka ma mutane su huskanci bukatun da ya kamata a biya don a samu a huskanci wannan ta'asa da ake bisa kan dabbobi ko ko barazana bisa kan muhalli wanda aikin man fetur yake aiwatawa a wannan yankin ba wai eh, gwamnati ya ba da wuka ya ba da nama ba ne ga ita wannan kungiyar noye a'a yana bi sau da kafa yana gani bisa kan abubuwan da aka ce za a yi. Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron wannan shiri na musamman daga muryar Amurka a shirin hantsi kafin mu ci gaba a shakata da wannan. lokaci ne da za a ƙara gyara zama don sauraron shirin a daina shan ƙwaya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta S. jagorar wannan shiri da ke mai da hankali a kowane sati kan matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, shirin da yake zango na farko cikin biyu mun tattauna ne da Honorable Yugu da Hassan Kila wanda ya yi aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaƙi da miyagun kwayoyi wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu. za mu ji yadda matsalar miyagun kwayoyi ke iya shafar harkar tsaro. Yanzu bar mu koma Abuja a Najeriya domin ci gaba da jin ta bakin Honorable da Hassan Kila. To ya kake ganin wannan ke shafan harkar tsaro tamu ta ƙasa ganin cewa yawancin waɗanda ke ta'addancin nan 'ya'yanmu ne kuma matasa ne. wannan 'ya'yanmu ne matasa ne kuma amma wato abinda zai baki mamaki shine yawancin kwayoyin nan an shigo da su wato akan kai su wani wuri sannan kuma a sake juyowa da su a taho da su misali arewa yawancin kwayoyin nan akan kai su kudu sai sun je kudu tukuna sannan za a sako su a waɗansu motocin a kawo su arewa wannan ya shafi tarbiyya kan wannan ai ya shafi tarbiyya amma kamar yadda mun faɗa kwanaki nake cewa ai in an kashe maciji ba a tsara kan ba ya kamata ya kasance an san da dama an san masu shigowa da kwayoyin nan idan ba an bi tushen abun ba to akwai matsala dole ne ya kasance ita wannan hukuma da kuma gwamnati a tashi tsaye a wayar da kan jama'a a nuna musu illar shan kwayan nan har yara ƙanana fa abin zai ba da mamaki yara ƙanana 'yan makaranta 'yan firamare maza da mata da abin da suka samu ko kuma a ɗan sace-sace ko waya ce a sace a je a sayar a sai kwaya. To wace shawara za ka ba iyaye da ya kamata kila su ɗan yi wani yunkuri saboda tabbatar da sa ido da sauransu. In to haka gaskiya ne domin hakika kamata ya yi iyaye su lura su ga suwaye abokan 'ya'yansu ina da ina suke zuwa filin kwallon nan wajen wasanni abubuwa haka wannan shawara ce da a tabbata da yara ko da makaranta suka je suka dawo a duba a ga suwaye da waye suwaye da waye suke mu'amala da su kuma iyaye shawara da zan rinka bayarwa kawai wuraren ma da suke kwana a rinka duba ɗakunansu gunda ba ba zato ba tsammani a shiga abin bincika za a ga waɗansu abubuwa abinda duk a gani ba fahimce shi ba a tabbatar an yi tambaya a kai a ce kai ko ke me ke da wannan abu ko waye baki su waye da waye kawayenki ko ko abokanka sannan su kula da su kar a ce wai za a bar su sakaka wannan ita ce shawara iyaye su kula da 'ya'yansu su san gunda lokacin da suka fita da lokacin da suka dawo da lokacin da su waye da waye suke mu'amala da su. To masu sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba wasu fannoni a ci gaba da yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda daga Abuja. sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti. Ni Binta Esther da na hada shirin da ke maku fatan alheri ku huta lafiya. To kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. Yanzu sai shirinmu na ƙarshe sharhin jaridun Najeriya. Baban gida gare ka. jaridar ne da jaridar The Nation kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar da Nation ta rahoto rahoton da ke da nasaba da jana'izar tsohon gwamnan jihar Oyo ne sanata Abiola jimobi wanda ya rasu a ranar Alhamis da ta gabata. Jaridar dai ta bayyana cewa a jiya Lahadi ne dai aka gudanar da jana'izar tsohon gwamnan bayan rasuwansa a wani asibiti da ke birnin Lagos. 'Yan Najeriya da dama ne dai ciki har da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma sauran jigajigan jam'iyyar APC da PDP suka mika su bisa rasuwar tsohon gwamnan na jihar oyo wanda har ila yau shine tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai mulki ita kuwa jaridar da banga daga cikin manyan labaran tana cewa har yanzu wani gidan cin abinci na 'yan kasar sin na ci gaba da kasancewa a rufe a birnin lagos bisa umarnin hukumar da ke sa ido tare kuma da kare haƙƙin masu ciniki a rufe gidan cin abincin ne bisa zargin da ake musu da nuna wariyar launin fata ga 'yan najeriya in ji shugaban hukumar mr babatunde iru Bukera. Sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo a cewar jaridar shugaban majalisar dattijan Najeriya. Sanata Ahmed Lawal ya musanta rahotannin da wata jarida ta buga cewa ma'aikatar kula da jin daɗin al'umma da kuma ba da tallafi ta ware wasu gurabe na samar da aikin yi na 'yan Power, gare shi da kuma wasu 'yan majalisar. Wata sanarwa da fito daga ofishin shugaban majalisar dattijan na ƙasa in ji jaridar Premium Times ko kaɗan babu kamshin gaskiya game da rahoton rahotannin da jaridar sahara reporters ta buga akan ware wasu gurabe na samar da aikin yin 'yan fawa ga matasa ga shugaban majalisar dattijan da kuma sauran 'yan majalisa na tarayya ita kwa jaridar disney ta ruwaito tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ne na gargadin cewa lokaci ya yi da za a sake fasalin tarayyar najeriya ko kuma dai kasar ta wargaje tsohon shugaba chief olusegun obasanjo a lokacin da yake jawabi a birnin abeokuta ya ce akwai bukatar gwamnatin shugaban shugaba muhammadu buhari ta tashi tsaye wajen kawo karshen ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi a sassa daban-daban na najeriya musamman ma da yankin arewacin kasar a ce irin wayannan ayyuka na ta'addanci shi ke ci gaba da nuna cewa najeriya na buƙatar kwaskwarima cikin gaggawa ita kuwa jaridar the nation daya daga cikin labaranta na yin watsi ne da raɗe din da ake bazawa cewa akwai sabani tsakanin shugaba muhammadu buhari da kuma shugaban amintattu na jam'iyyar apc chief asuwaju bola ahmed tinubu bayan rusa dan kwamitin majalisar zartarwar jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari ya yi jaridar da ta ruwaito malam garba shehu da ke taimakawa shugaban kasa wajen harkokin yada labarai na cewa ko kaɗan babu kamshin gaskiya game da raɗe din da ake bazawa haka shi ma mai taimakawa ahmed bola tinubu ta fuskar yada labarai mr tunde rahman ya musanta zargin da ake yadawa inda yake cewa har yanzu akwai fahimtar juna tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da kuma Chief ahmed bola tinubu Babin yashi firin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni madina dauda da na gabatar nake cewa mu huta lafiya wasalamu alaikum